kuma lallai kai ma ba za ka iya tsayawa a gaban dawwamamman sara ba domin ko ina so na labarta maka cewa dawwamamman sara da shi aka kashe magajin wilberforce na uku a nan tsaya a yanzu ko za mu dora suna wannan babi na sha biyu dawwamamman sara a cikin wannan haraba armadi na zaune suna tattaunawa da nusi inda take zayyana masa dukkan shirinta da kuma sharrin da yake tunkaro shi bayan ta ƙara kurɓar lemon da ke gabanta ta kuma tambayi armad mai yasa baya shan nasa amma maimakon ya bata amsa wata kalma ɗaya ce kawai ta fito daga bakinsa bihanzin nusi ta girgiza kai sannan ta yi murmushi wanda kana gani ka san akwai firgici a cikinsa gami da cewa zan so matuƙa na ce maka baka cikin wani shari to amma abin ba haka yake ba domin kuwa cewa Ahmad ne ya ɗaga mata hannu tare da girgiza kai alamun hankalinsa har yanzu a kwance yake kada ki ji tsoro lallai ba zan daina numfashi ba sai na cika burin mahaifiyata na nemo therapy factor amma ni ma yanzu babban abin da nake so na ji shine cinikin bayan nan shin menene asalin cinikin bayan nan kuma mai yasa babu wanda zai buɗe baki a duk cikin sarakunan duniyar ƙasa bakwai ya ce a daina domin ni a gani na zalunci ne kawai da ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi da kuma danne mara ƙarfi amma ke mai ra'ayinki da dukkan alamu wannan al'amari na cinikin bayi da ake yana matuƙar ciwo armar ƙwarya kuma ya daɗe yana damunsa nusi ta girgiza kai tare da mummunan ajiyar zuciya sannan a wani yanayi mai ban tsoro kumi ya fara keto mata tamkar wadda ake kunna wuta ta tashi daga kan kujerarsa sannan daga kan kujerarta sannan cikin sauri da tuntuɓe ta nufi bakin katuwar tagar da ke ɗakin da suke ciki tana isa ta leƙa ta fara dube-dube zuciyarta tana dukan uku-uku ko da ta tabbatar babu kuwa a wajen tagar sai ta rufo ta cikin sauri sannan sai ta ƙara juyowa tana gudu ta isa bakin ƙofar ɗakin tana zuwa ta leƙa sannan kuma ta rufe ta lamarin da ya sa nan take ɗakin ya rufe dindin da duhu armad bakinsa a buɗe mamaki na cika zuciyarsa akan me ke faruwa kuma me dalilin da ya sa kawai tana zaune a nitse kwatsam ta rikice mamaki ya sa ko magana ya kasa yi wata 'yar fitila a ci balbalce a hannun nusi wadda ta iya haska kaɗan iyakacin tsakiyar ɗakin kaɗai inda suke zaune to sai a lokacin da nusi ta zauna sannan armadi ya samu ya iya yin magana wai mai ke faruwa ne lafiya nusi ta ja kujerarta inda ta matsa kusa da shi sannan ta fara magana ƙasa-ƙasa kana so ka faɗa abin da za a hallaka dukkan miliyon al'ummar ƙasar nan ne baka da masaniyar cewa iska za ta iya ɗaukan maganar ka ta kai ta kunnan ma'abuta ururu baka da masaniyar cewa wasu daga cikin mabiya ɗari ka ururu za su iya jin ka kuma su isar da labarin abin da ka faɗa baka da masaniyar cewa shi su shi shi su ururu yana kan wannan doron ƙasa lallai kada ka ƙara faɗar wata mummunan magana akan harkar cinikin bayi idan dai ba su kake a waye gari an shafa garin kan daga ban ƙasa ba tunda ta fara magana ba ta shaƙi numfashi ba saboda haka tana zuwa nan a zancen ta dole ta tsaya ta fara aiki tana ƙoƙarin kama iska amma duk da haka ba ta dawo cinta ba sai bayan sama da daƙiƙa ashirin Ahmad Wilberforce ba wai kai ba a'a sauran mutane za ka duba domin ko ururi babu ruwansu da yara ko manya ko mata ko tsofi saboda haka ina roƙonka in dai za ka faɗi wata magana akan ɓatanci ga harkar cinikin bayi to ka bari har sai ka kai matakin izzar da za ka iya kare mutane daga tsananin ƙarfin mulki da mayakan azaba na ururu ke da shi idanun ta kafe a kansa babu abin da take so ta ji in ba amincewarsa ba amma kin san wani abin mamaki sak irin wannan magana da kika gaya ma ita kakana zaki da ya gaya ma. maimakon ya bata amsa sai ya canza akalar zancen kada ka yaƙi cinikin bayi idan ba ka da ƙarfin da za ka iya kare mutanenka daga abin da zai biyo baya haka yake ya gaya min a duk haka yake gaya min a duk lokacin da zancen cinikin bayi ya tashi Armada ya shiru yana kallon ƙasa a yayin da ita kuma nutsi take kallon sa lallai ya daɗe al'amarin cinikin bayi yana ci masa tuwa kwarya to amma ga dukkan alamu babu abin da zai iya a wannan lokaci a shekara ta ɗari bayan saukar da mutane zuwa ƙasashen ƙasa shida na ƙasa su kuma ururi suka gaje ƙasa ta farko wato shekaru dubu ɗaya kenan da ɗari hudu kakana ya labarta min cewa harkar cinikin bayi ita ce rukuni na farko da ururi suka fara wanzarwa a dukkan doron ƙasa shidan nan nan take Ahmad ya shiga ba da labarin dukkan abin da ya sani akan harkar cinikin bayi tun daga asalin da zummar ko zai ji wani abu da bai sani ba daga nusi hasken fitila a balbal yana tashi inda yake haske jan kyallen da ke ɗaure a gaban goshinsa yana kaɗawa a kan iska farko da ururu suka bayyana su ma suna cikin waɗanda suke shiga cikin gasar cinikin bayan a wannan lokaci ta fara ne da wata gasa mai suna jinzi wadda a cikinta kowace kabila babba da karama za su kawo wani adadi na bayi a ƙarshen kowace shekara waɗanda za a fafata a kansu duk wanda ya ci nasara daga ƙarshe to shi za a ba wa kyauta dukkanin bayin dukkanin waɗannan bayi da kowace ƙabila suka tara saboda haka wannan ƙabila da ta ci nasara su za su juya akalar kasuwar bayi a wannan shekara a haka wannan gasa ta jinzi ta fara kafin daga bisani a mai da sunan ta jinzi da bayan da ulu da suka koma doron ƙasa ta farko a tsawon sama da shekaru dubu da aka ana yin wannan gasa ta jinkin bai ururu suna daga cikin ƙasa ta farko suna daga doron ƙasa ta farko suna zuba ido Suka ko zai kawo mata tangarɗa wanda kuma da dama sun aikata hakan amma a yanzu babu zuri'arsu a ban ƙasa da sun riga sun gabatar da su zuwa lahira akwai manya-manyan sarakuna guda biyar wanda su suka fi kowa mukami a cikin wannan ƙasa waɗannan kuwa su ne sarki hannibal na doron ƙasa ta uku da sarki micro abbas na ƙasar micro nomada da sarki dennis iluru wanda ya zaɓi ya zauna a ƙarƙashin ƙasa shekaru dubu da suka wuce lokacin da zuri'arsa ta ma'abota ururu za su koma ƙasa ta farko sai kuma sarki rafiya wanda ake wa laƙabi da mai izza dubu ɗari sai kuma sarki bihanzin mai dawwammamen tsara na san cewa waɗannan sarakuna biyar su suke da iko akan duk wata izza take doron ƙasashen ƙasa guda shida kuma na san cewa duk wanda ya taɓa cinikin bayi waɗannan sarakunan su ne za su fara gamawa da shi kafin ma da su sauka to amma duk da haka ba na cire ran watan wata rana zan hana bautar da bil'adama da ake bar dai kawai yanzu ta rashin lafiyar mahaifiyata nake zuciya zuciyarta tana dukan uku uku ta kalli idanun armar ta kuma tabbatar da cewa lallai abin da yake faɗa har cikin ransa ya kai ki kuma babu wasa a ciki babu yadda ta iya bayan dogon lokaci tana kallonsa kafin daga bisani ta girgiza kai gami da cewa muhimmin abin da ya anan shi ne, babu ruwanka da harkar cinikin bayi a yanzu za ka shiga cikin fasahar nan ta cike ka idan ka fito kuma za mu duba mu ga hanyar da tafi kamata ka nemo "triple factor ka ko kuma koma domin ko ka koma zuwa mahaifiyarka sabida haka a yanzu babu abin da zan iya a kai sai dai kawai ka jira zuwa nan da kwana shida har ma ya ɗago kai cikin murmushi amma bai ce komai ba inda ya bar ta ta ci gaba da jawabi ni yanzu kamar yadda na gaya maka ina da buƙatar na shiga cikin kogon asuru domin fuskantar wankin izza saboda haye matakin jarabawar can da na yi a iyakacin lissafi na ba zan fi kwana biyar ba komai daɗewa zuwa yamma zan shiga amma a yanzu zan je na shirya kuma da ana zuwa rakiya to da ka raka ni amma ba a yi daga ni sai waɗanda na zaɓa daga cikin majalisa saboda haka mai sallama kawai sai ka huta kuma na na haɗa ka da aminai na guda biyu wanda su ne samarin da kake gani jiya Ilyasis da cokali sun nuna maka gari faɗar haka ke da wuya kamar ta tuno da wani abu abin dariya sai ta fashe da dariya gami da cewa suna da kirki da kuma saurin sabo ni ma tare muka shigo gona, amma bayan wani lokaci Allah ya sa na wuce su matsayi ka kwantar da hankalinka a game da su Ilyasis baya magana sosai amma yana da tunani mai ƙarfin gaske ka lura da duk abin da zai yi zaka koyi abubuwa da dama shi kuma cokali tuni dariya ta ƙwace mata daga faɗar sunan kawai da ƙyar ta ƙara sada cewa yana da ban dariya amma duk da haka jarumi ne washe gari a cikin garin kan akan wata hanya da ta wuce ta cikin wasu gidaje waɗansu mutane ne uku suke tafiya dukkansu babu alamun baƙin ciki a tattare da zukatansu sai dai ɗaya daga cikinsu wanda duk ya ɗan fisa haske da kuma siranta fuskarsa a cike take da fara'a sannan kuma bakinsa motsi kawai yake yana jawabi bayan wani lokaci ya buɗe baki ya ce ni suna na cokali sannan kuma ya nuna ɗayan da ke ɗaya ɓangaren ya ce wannan kuma shi shine Ilyasisi yayin da yake magana idanunsa na kan saurayin da ke tsake su wanda ya kasance mai matsakaicin jiki da kyakkyawar fuska fatarsa wankan tarwaɗaci sannan kuma saboda tsayinsa kai ka ce ya haura shekaru ashirin da haihuwa idanunsa na da haske sosai kuma idan baka lura ba sosai sai ka ce har haske suke fitowa yana da ɗan ƙaramin saje da ya ƙara inganta kamalarsa sannan kuma idan ka haɗa da rigar da ke jikinsa wadda ta kasance 'yar shara ta yadda cikakken dantsansa ya fito sosai ga kuma doguwar takobi da ke rataye a kafaɗarsa da kuma jan ƙyallen da ya ɗaure kansa wanda ya saje da farin wannan da ke jikinsa da kuma farar rigar sai ka ga lalle yana fitar da kamalar jarumai a tattare da shi wannan saurayi da ke tsakiyarsu ba wani bane illa armad wilberforce wanda kwanakin baya kaɗan a wani ɗan ƙauye aka laƙaba masa magajin wilberforce sunan da ya rasa sunan da ya sa murna sunan da ya sa sunan da ya rasa murna mai zai yi sunan da ya rasa murna zai yi saboda shi ko kuma bakin ciki kafin cokali ya ɗauke idonsa da kan armad sai ya tambaye shi idan na ce maka ɗana ba matsala idanunsa babu ko alamun wasa a ciki hasali ma cike cikaske da soyayyar ɗa da uba a lokacin da yake tambaya tunda suka haɗu a cikin gidan da aka sauki armad bayan da suka ƙara zuwa wajen su a ƙare musu kallo kuma armad ya tabbatar cewa aikin a cikin su a cikin su ukun cokali ne ƙarami sannan kuma ɗaya daga cikin su Iliasis da Nusi ya zama babba amma to ita kanta nusi ba za ta fi shekara ashirin ba saboda haka da ya ji wannan tambaya sai kawai ya fashe da dariya kuma ya tuna da abin da ta gaya masa akan cewa cokali dan tsafta ne kawai to amma yana niyyar amsa masa tambayar da yi sai kawai idanunsa ya kai kan wani zabgegen rami da ya gifta ta inda za su wuce a ɗan kewayen shi yana kallon cikinsa ya ji wata irin iza mai tsananin gaske wadda ta sa ya ji tamkar idanunsa za su fashi daga kallon ta kurum babu abin da yake iya tunawa da ganin daga ganin a cikin ramin face baki da duhu da kuma wani tiriri mai alamun mutuwa da kanta amma dai abin da ya tabbata shine lallai wannan rami yana da matuƙar zurfin gaske hasali ma idan aka ce ba shi da ƙarshe ba za a yi musu ba nan take ya ɗaga ido inda ya ƙara hango irin wannan rami a gabansu saboda haka cikin zafin nama ya juya domin tambayar su me ke faruwa a wajen domin lallai ya ci gashin jikinsa ya tashi ruhinsa ya fara zafi kuma tambarin miyurar da ke goshinsa ya fara haske da kansa ba tare da ya taɓa shi ba amma kafin ya ce wani abu ya ji maganar su ba a kallon cikin waɗannan ramuka lallai ka kiyaye saboda kar ka halaka za ka iya yi idan ka kalli cikin manya daga cikinsu ka ga har can nesa duk su ne don ma an kewaye manyan ciki da bangon sihiri su ma waɗannan ɗin da aka kewaye su ma waɗannan ɗin da a kewaye suke amma a hankali a hankali suka cinye bangwayen da aka kewaye su da shi ramuka ne da bihanzin ya yi da takobansa wato da woman mansara shekaru da dama da suka wuce a lokacin da ya fara shigowa wannan gari kuma ya zama aliyaya da dama daga cikin 'yan majalisun wannan gari a wannan lokaci ba su yadda ba saboda sun san cewa idan suka bar shi ya girma za su iya rasa su saboda haka a ɓoye suka saka a halaka shi kwanaki kaɗan bayan shigowarsu a sakamakon haka suka fafata kuma a ƙarshe ba komai ya faru ba illa waɗannan ramuka da kake gani ya dai bayyana cewa duk waɗanda yanzu ya je wa ciwo a wannan rana ba su ƙara kwana ba ba su ƙara kwana da yawa ba suka mutu ba dan komai ba sai cewa duk ciwon da ya da takobinsu to fa ba zai taɓa warkewa ba har abada kai ba ma jikin mutum ba hatta ƙasa ko kuma wani abu mara rai domin duk waɗannan ramuka da kake gani sakamakon saran takobin Behanzin ne da ya sari ƙasa a lokaci. bayan tafiyar shugaban babu yadda shugaban sabon shugaban majalisa bai yi ba domin rufe waɗannan ramuka amma ina ga nan har yanzu kuma abada an rasa yadda za a yi da su sai dai kawai a kewaye waɗanda za a iya yau shekaru arba'in da biyu kenan musamman mutane suke yi tattaki su zo su ga wannan ciwo da aka ji wa ƙasa da dama shi ɗewa suke saboda irin girman izzar da ke cikinsa wanda daga haka aka koma ambatansa suna bihanzin mai dawwamamman mansara a cikin garin kan haka aka kwana a cikin garin kan haka a kwana tashi kwana uku suka wuce armadi yana ta tunanin irin abubuwan da ya gani a lokutan da suke zazzaga gari da su cokali kuma babban abin da ya kasa cirewa a ransa shine sunan bihanzin mai dawwamamman mansara to da yake dama yana zaune ne a cikin ɗaki a wannan lokaci kawai sai ya tashi ya ɗauki alƙalami ya zaro ɗaya daga cikin gayyayyakin da aka kawo masa ko zai yi rubutu ya rubuta sunan Bihanzin da manyan baki da yaran Aldurish. Haka ya kwana yana tunane-tunane bayan da gari ya waye ya gama kintsawa kenan sai ga sai ga Iliasis ya bayyana a gabansa da labarin maza-maza ya kamata su isa wajen nan take domin jiya da daddare saƙo ya iso daga sarki cewa an rage kwana uku akan yadda aka tsara za a buɗe wajen. saboda wani dalili da ba a bayyana ba a azalzale haka armad ya karasa shiri suka fice tare da Iliyasis har a lokacin da suka fita rana ba ta daga ba kuma iskar alfijar tana nan tana kadawa tana kada madaurin kan armad da kuma sajansa yanayin da ya ƙara masa kyau matuka. ba su ɗauki lokaci ba suka iso wajen da za su tun daga nesa armad ya hango wani katabarin gini wanda iyakacin hangenka dama da hauni sama da ƙasa duk shine kuma ba ka iya ganin ƙarshen ƙarshensa Ilyasisi ya nuna masa da hannu cewa a cikin wancan ginin abin da muke nema yake suna isa wajen akwai mutane 'yan tsiraru waɗanda da dama kallo ɗaya kawai suka yi musu suka ɗauke kai saboda ba san su ba sannan kuma tuni labari ya gama bazuwa cikin gari cewa yau za a fara shiga nan saboda haka ba abin mamaki ba ne kowa ma ya bayyana a wajen amma daga lokacin da suka fara jan hankalin saura shine daga sanda suka zarce hanya har ya zuwa ɗaya daga cikin ƙofa goma da ke gaban ginin sannan kuma nan take Iliasis ya miƙa wata takarda inda mai gadin ya karɓa kuma ya buga mata shaida sannan ya buɗe musu ƙofa suka wuce tun daga wannan lokaci kuskus ya fara tashi suna cewa kaɗai mai iya shiga a wannan lokaci sai dai mai shaidan majalisa to su waye waɗancan mutum biyu haka dai suka ci gaba da kuskusa a tsakaninsu a yayin da jama'a suke ta ƙara ƙaruwa su kuwa suna shiga ciki mamaki ya ƙara cika zuciya Ahmad saboda abin da ya gani ya yi matuƙar saɓawa da abin da ya tsammani domin shi a tunaninsa wani ginin ne ko kuma dai wani abin zai ƙara gani amma bisa mamaki bai ga komai ba wato dai a taƙaice babu komai sai fili fetal sannan kuma kamar inda armad ya gani a lokacin da yake saukowa daga doron ƙasa ta uku shi ma wannan waje komai launin sa iri ɗaya ne hatta ƙasar wajen da sararin samaniya sai dai a wannan lokaci maimakon shuɗaye kamar na wancan lokacin waɗannan farare ne duniyar komai fari fat kamar kitse babu kowa sai su kaɗai Iliyasis cikin sauri ya fara yi wa Ahmad bayanin mai ya kamata yi. Wannan wajen gaba ɗayansa na musamman ne, amma babban babban inda abin yake shine inda ka shiga ƙofa ta gaba yanzu daga daidai daga daidai nan inda muke za ka rufe idanunka ka yi taku bakwai manya sannan ka buɗe za ka ga wata ƙofa ta bayyana a gabanka ka tura wannan ƙofa ka shiga ciki abu na farko da ya kamata ka sani shine kana shiga wannan ƙofa ka bar wannan ƙasa domin ko wannan ƙasar da za ka shiga an yanko ta ne daga gari na hudu na daular micro nomad ƙasar da babu wanda ya isa ya taka face mai ƙarfin jinin micro da sama da kaso biyar a cikinsa saboda haka kafin ka shiga anan zan koya maka wata fasaha wadda ake amfani da ita wajen shiga wannan waje da ka maimakon jikinka kai sani cewa yanzu da muka shigo wajen nan babu wanda zai iya ƙara shigowa ko da kuwa an buɗe masa ƙofa har sai mun fita kuma mu ma ba za mu iya fita ba komin daɗewa in dai ba a buɗe ƙofar ƙofar gaban da na gaya maka ba saboda haka kwantar da hankalinka ka nutsu ka koyi wannan fasaha saboda ita za ta zama ginshiƙin izzarka a nan gaba sai dai matsalar guda ɗaya a nan ita ce lokaci a hasashen da mai gadin can ya gaya min mafi ƙanƙantar lokacin da za ka ɗauka a nan shine shekara goma baki a buɗe idanu cike da mamaki sannan kuma zuciya cike da kokonto ko kwanton ko ya ji abin da Ilyas ya faɗa daidai Armadi ya ajiye zuciya game da tambaya shekara goma kaci kafin Ilyas ya ce wani abu tuni Armadi ya ci gaba da magana ina kai kai kai ai wannan ba abu ne mai yiwuwa ba kawai ka nuna min hanyar fita akwai abin da ya zama wajibi da na yi wanda kuma shi ya kawo wani wannan kasa saboda haka ina ganin kawai zan nemi wata hanyar da zan bi na inganta izzata kuma koma ba don wannan ba ai tunda Ahmad ya fara magana Ilyas yake ta kokarin tsayar da shi amma ina idanun Ahmad sun rufe ya fitittike baya ji baya gani sai a wannan lokaci ne ya samu nasarar tsayar da shi da ajiyar zuciya hmm, ka dakata mana ka ji ƙarshen magana ko Ahmad na haki ya dubi Ilyasis Wannan kawai murmushi ya gani a sa irin murmushin nan mai ɗauke da saƙon ka kwantar da hankalinka akwai mafita ya ɗan gyaɗa kai tare da gyaran murya da ni ya fara jawabi ganin cewa hankalin Ahmad ya ƙi kwanciya kuma daga dukkan alamu in dai ba bayani ya ji cikakke ba to fa babu yadda zai iya kwantar da hankalin nasa Abinda baka sani ba shine wannan waje waje ne na musamman ta ɓangarori da dama babban abin shine lokaci ka sani cewa duk kwana ɗaya a waje daidai yake da kusan kwana ɗari da ashirin a nan wurin kaga kenan duk kimanin kwana uku a waje daidai yake da kusan shekara ɗaya a nan a taƙaice dai yin shekara ɗaya a cikin wannan waje bai fi kwatankwacin kwana uku a waje ba kaga kenan shekaru goma da aka baka hasashe ba za su kwana talatin ba a waje yayi shiru fuskarsa cike da murmushi yana karanta mamakin da ke cikin idanun armai kai da ka gan shi ka san bai taɓa tsammanin wannan abu ba ana haka kafin armadi ya yi magana tuni ilyas ya ce saboda haka baka da wata damuwa kuma wannan wata dama ce da ka samu da ba lallai ka ƙara samun irin ta ba saboda ba mu san yaushe ne ka zai iya ƙara jure shigowa wannan waje ba saboda wataƙila baka sani ba amma akwai adadin da aka ba a gabaki ɗayan rayuwar mutum zai iya shigowa wannan waje kuma da dama daga cikin mutane baya wuce sau ɗaya amma ga dukkan alamu za ka iya wuce ɗaya amma dai ka sani cewa ko shugaba bai nan karo huɗu kaɗai jikinsa ya iya ɗauka sannan kuma na ƙarshen sai da ya shekara tara yana jira kafin jikinsa ya iya yana gama wannan bayani ya zira hannu cikin 'yar alkyabbarsa inda ya zaro wata 'yar takarda mai zane-zanen abubuwa guda biyu a kai ɗaya zanen mutum ne ɗaya kuma wata katuwar dabba ce mai ƙawon huna a kanta kuma abin mamakin shine a kallo na farko sai ka yi tunanin cewa wannan ƙawon huna sun kusa goma amma idan ka ƙara ƙura ido sai ka ga ai ba su da yawa sosai amma kuma idan ka ƙara ka fara ƙoƙarin lissafa su bisa mamaki sai ka kasa kuma yadda ka yi ƙoƙarin lissafa su ba za ka iya ba hasali ma kana ƙara matsa kusa da su don ka lissafa su suna ƙara rikita ka hakan ma ya sa armadi ya yi saurin ɗauki idansa da kan takarda saboda tuni kansa ya fara juya iliyasi zai ka riga ka sani duk wani ɗan adam yana da ruhi kuma yana da gangar jiki gangar jiki ba wani abu bane illa jini da tsoka kawai wanda za su iya riɓewa kuma mutum zai iya canzawa saboda haka a zahiri sirrin izza gaba ɗaya ta'allaka ne da ruhin jikin mutum wanda baya riɓewa kuma baya taɓa canzawa don a wannan zamani ma da wuya ka samu mutum mutum ɗaya da ke da wannan bayani kuma a gaskiya ban sani ba ko zai ma wani amfani ko kaɗan sai dai ya nusi ta bar min umarnin cewa ya zama wajibi komai ka sani yanzu abu na gaba shine armad ya katse shi da cewa wato tunda muka shigo wannan wajen nan nake ta mamakin wani abu da farko ina kokonto amma yanzu da na ji labarin ka na samu tabbashin abin da nake tunani wannan kuwa ba wani abu bane illa cewa lalle na san wannan waje naku da kuke wa lakabi da non touch taker ciki da bai Ilyasis ya ci gaba da bayani daga nan inda muke gangar jikinka ba za ta iya wucewa ba saboda haka yana faɗar haka ya tafi hannunsa biyu inda wata akwatin zinare ta fito daga jikin wannan takarda za ka shiga cikin wannan akwatu sannan kuma daga nan ruhinka zai fito a matsayin fatalwa wanda shi zai take maka hanya zuwa ainihin inda za ka ɗauki wannan fasaha wato dai a taƙaice gangar jiki ba ta taɓa wajen da za ka shiga bayan sun gama yin 'yan ragowar bayane su armadi ya shiga cikin akwatin ya kwanta ba a jima ba abu kamar wasa sai ga wata sifa mai kama da armadi ta taso daga jikinsa ta fito daga cikin akwatin komai nata irin nasa ne sak hasali ma idan ba taɓa ta kai ba ka ji hannunka ya wuce to ba za ka taɓa gane cewa ba shi ɗin ba nan take Ilyasis ya yi sauri ya rufe akwatin wani sirri da wannan akwati da yake da shi shine in dai ka shiga ciki to fatalwarka da za ta fito za ta fito da ilimin duk yadda ya kamata ta da hanyoyi da ya kamata ba a cikin wannan waje mai suna nan ta ka, tana fitowa kawai ta nufi arewa ta fara yin taku cikin tsari taku bakwai kadai ta yi wata ƙofa ta bayyana a gabanta kana daga bisani ta buɗe wannan fatalwar halitta wadda ga dukkan alamu babu ƙashi babu jini a jikinta hasali ma kamar hoto kawai take ta shige cikin wannan ƙofa kai tsaye a wajen ƙofar kuma inda Ilyasis ke tsaye ajiyar zuciya kawai yayi sannan ya nemi waje ya zauna ya fara adda a cikin wannan ƙofa kuwa fatalwar almar ta bayyana a wani fili mai ɗauke da yanayin daɗewa a duniya kai ka ce ya shekara miliyan da samuwa irin yanayin nan da idan ba ka da karfin zuciya zai iya kai ka kas cikin zafin nama take wannan fatalwa ta rufe idan ta gami da dosar gabas maso kudu ta fara tafiya a wani salo na taku masu tsari da tsari iri ɗaya sak a haka sai da ta yi taku arba'in cif cif sannan ta tsaya ta kuma buɗe ido tana buɗe ido cikin zafin nama kamar wadda ke lissafa lokaci ta yi sauri gami da rufe idon nata na dama sannan ta juya zuwa ɓangaren yamma maso kudu ta fara taku wanda girman su daidai da daidai yake da na baya a haka sai da ta yi taku ashirin cif cif sannan da sauri kamar a baya ta ƙara rufe idonta na hagu sannan ta buɗe na dama inda ta ƙara juyawa zuwa ɓarin gabas maso kudu kuma ta fara tafiya komai kamar a baya a wannan karan ma taku ashirin ta yi cif sannan ta ƙara tsayawa gami da buɗe idonta a wani salo na ƙwarewa wannan fatalwa ta ƙara juyawa zuwa ɓarin yamma maso kudu sannan ta rufe duk idanta guda biyu ta aiwatar da taku arba'in cif cif sannan ta tsaya amma a wannan lokaci bata buɗe idanta ba kurum kawai ta yi a tsaye cak bayan wucewar lokaci mai tsayi wanda ya kai kamar kwana biyar ko shida sannan ta buɗe kuma ta nemi waje ta zauna ƙafafu a tankwashe tana fuskantar gabanta babu wani abu na musamman da ya faru kai hasali ma babu abin da ya sanda ko kaɗan komai yana nan shiru kamar kullum haka dai abubuwa suka ci gaba da gudana kafin ka ce me wannan wata yayi babu abin da ya faru wannan fatalwa tana zaune tana nan a zaune tana fuskantar gabas wata biyu wata uku wata hudu wata biyar shekara ɗaya haka dai lokaci ya ci gaba da wucewa har aka shekara tara da rabi cif cif wannan fatalwa ba ta yi ko zau ba kai hasali ma ko rufe ido ba ta yi ba a wata rana ta talata sha hudu ga watan yuli wato wata uku na kalanda alduris wannan fatalwa na zaune sai kawai ruwa ya fara sauka kamar da bakin kwarya daga wannan farin sararin samaniyar da ke wajen kuma wani abun mamaki shine shi kansa wannan ruwan ja ne jajawar launin jini bayan an ɗauki kwanaki da dama ana wannan ruwa sannan ya tsaya cik an yi ruwa mai ƙarfi amma dukansa wannan farar ƙasa ta tsotse kaf babu ko alamar raguwa kai idan ka zo a bayan an gama ruwan ba lallai ka ce an yi ruwan ba kuma duk abin da ke faruwa wannan fatalwa na zaune har a wannan lokaci ba ta yi ko gizo ba to kwana uku da gama wannan ruwan wata rana da safe komai a wannan duniya ya fara girgiza kamar za a yi girgizar ƙasa an daɗe ana hakan kafin daga bisani kuma ya fara lafawa bayan 'yan mintuna ƙura ta lafa wasu ƙofofi guda uku suka bayyana a gaban wannan fatalwa suna bayyana dukan suka buɗe a lokaci ɗaya kuma abubuwan da ke cikinsu suka bayyana ga idanun wannan fatalwa ta armad a cikin wannan akwatu da ke ɓangaren dama babu komai sai wata tasa da wani ruwa a cikinta an rubuta farkari a jikin tasar na tsakiya kuma wani ɗan littafi ne mai jan bango kuma an yi rubutu da jini a jikinsa wanda ko dai bai fita ba ko dai bai fita ba sosai ko kuma lokaci da shekaru ya sa ya fara gogewa amma dai dukkanin girmansa bai fita tafin hannu ba a cikin akwatin ɓangaren hagu kuma wani mashi ne wanda a tsininsa akwai wuta tana ci wadda ga dukkan alamu ta fi shekaru dubu tana ci ta taɓa ɗaukewa ba kuma ba ta da niyyar ɗaukewa a jikin mashin an rubuta mashirai iburish bayyana abubuwan nan ke da wuya wannan fatalwa ta tashi daga inda take a lokaci na farko tun bayan shekaru tara a cikin wannan duniya ta non touch ka bayan ta miƙe ɗaga hannunta sama kuma babu kuma babu ko alamun tsoro ta caka shi a cikin ƙirjinta inda da ƙyar bayan lalibi ta fito da hannun nata a tsininsa akwai alamun jini wanda bai wuce ɗigo ɗaya ba zuwa biyu cikin sauri kamar wadda take tsoron jinin zai iya ɓacewa idan ta ɓata lokaci ta matse shi a babban ɗan ta na dama inda ta nuna shi gaban waɗannan akwati guda uku a wani yanayi mai ban mamaki duk waɗannan abubuwa uku da ke cikin akwatin wato damashin da tasar da kuma littafin suka fara girgiza da ƙarfin gaske kamar waɗanda suke so su fice daga cikin akwatuna hakan ya ɗau lokaci yana faruwa kafin daga bisani wannan littafi ya taso da gudu ya faɗa kan tafin fatalwa haka na faruwa ragowa abin guda biyu suka daina motsi kwata-kwata hasali ma akwatunan da suke ciki komawa suka yi suka rufe kafin daga bisani su ɓace ɓat shi kuma wannan littafi kafin ka ce me wannan tuni wannan ɗigon jini ya hau kan jan rubutun da ke hannunsa wanda bai fita ba sosai kafin ka ce meye wannan wannan rubutu ya juye zuwa sunan armad ya fito tartar hakan na faruwa wannan duniya ta fara disashewa kuma kan kiftawa ido da bismillah ta ɓace inda wannan fatalwa ta ƙara bayyana a inda ta ba armad a cikin akwatin nan ko da bayyana ta sai Iliasis wanda ke zaune gefe guda ya dago kai ya kalle ta a cikin zuciyarsa ya ce har ila yau kwananta bai kai talatin ba sai dai kuma amma a cikin duniyar da ta shiga lissafin ya haura na shekaru tana bayyana riƙe da littafi a hannu sai ta fara kusanta wannan akwati amma bisa mamaki wata iska mai ƙarfin gaske ta miƙe inda ta shiga tsakaninsu da akwati a wani yanayi na nuna cewa lokacin komawar ta bai yi ba har a wannan lokacin wannan fatalwa ba ta kalli Iliyasis ba kawai sai ta koma gefe guda ta nemi waje ta zauna tana zaune wannan littafi na hannunta kawai sai ya fara haske inda ba tare da ɓata lokaci ba wannan littafi ya rikide zuwa sifar wata takobi wadda bisa mamaki a jikinta farin karfe ne farin a jikin farin karfen ta an rubuta sunan armad a jiki tana da ƙota baka mai ɗauke da zanen wasu ɗalasimai a jiki sannan kuma a ɗayan ɓangaren a ɗayan bangaren ta wanda babu sunan armad ɗin an saka reflexia jikin takobin farin ƙarfe ne kawai wanda kuma duk da gyallin da yake a kallo na ɗaya abin da faɗo maka rai ne, gama garin ƙarfe ne kawai dukkanin abubuwan da ke faruwa a akan idan iliyasi suke faruwa kuma daga ganin yadda ya miƙe tsaye cikin firgici idanunsa a cike da ɗimauta ka san cewa an kai maƙura wajen gigita tashi da abin da bai taɓa tsammani ba babu abin da ke fita daga bakinsa face wasu kalmomi guda uku fasahar marubutan farko abu ne sananne a wannan zamani cewa kusan kowace ƙabila suna da ire-iren fasahohinsu na sarrafa izza na musamman da dama daga cikin irin waɗannan fasahohi wata shaidar mallaka gare su wato da an gani an san cewa ta ƙabila kaza ce kuma ko da wani ya samu ya ɗan kwafa to za ka samu ba su da yawa kuma sannan da dama ba sa iya kaiwa matuƙa wajen ƙwarewa akan irin waɗannan fasahohi ta hanyar wannan fasaha za ka iya rubuta sunan abu wanda kake so kuma wannan abu ya tashi daga sifar rubutu zuwa wannan abun na gaske sannan kuma daɗin daɗawa za ka iya juyar da abin da ya riga yake a gaske zuwa rubutu misali za ka iya sanya sunan takobi sannan kuma ka rubuta yar ka rubuta yanayin yadda kake son wannan takobi ta kasance a jiki idan ka yi amfani da wannan fasaha sai wannan rubutu ya juya zuwa takobin da kake bukata sannan kuma a ɗaya ɓangaren idan idan kana da takobi kana so ka ɓoye to za ka iya rubuta bayanin wannan takobi taka sannan ka yi amfani da wannan fasaha ka mai da ita zuwa rubutu tarihi ya zo cewa micro abbas wato sarkin micro noma da na biyu a duk tarihi shi ne ya samarwa da ƙabilar wannan fasaha kuma kamar yadda ya zo micro abbas yana daga cikin mutane bakwai da suka ƙirƙiro rubutu a dukkanin wannan zamani to gashi dai sa'a ko kuma ƙaddara ta kawo armad ya mallaki takobi ta wannan hanya da kowane irin sirri ke ɗauke a jikin wannan takobi kowa ya yi amfani da irin wannan fasaha wajen adana ta to kowaye sai ku biyo mu ku sha labari a cikin wannan waje kuwa a wannan rana da wannan takobi ta bayyana fatalwa Ahmad da ilyasis suna zaune suna jiran lokaci tsawon kusan shekara goma kenan tun bayan shiga Ahmad cikin wannan akwati amma idan ka kalli iliyasis wanda suka shiga a tare za ka samu cewa yana nan tamkar ranar da suka shigo ko kaɗan jikinsa bai canza ba hasali ma kai ba za ka ce ya yi sati ba ma wannan ba wani abu bane ya jawo haka ba illa sirrin wannan waje wanda suka haɗa da canjin ƙidayan lokaci tsakaninsa da duniyar waje sai kuma cewa ba ka buƙatar ci ko sha idan kana cikin wannan waje domin kuwa ko gajiya ba a yi ba kuma a bacci kai iliyasis ko ƙifta ido ma ba ya yi amma bisa dole saboda wani haske mai kashe ido da ke tashi daga jikin takobin da ke hannun fatalwar armad ya saka shi rufe ido a wannan lokaci gaban gaje meye wannan wannan haske ya cika ko ina baka ko ganin gabanka a haka sama da dakika sittin ta wuce sisi yana ta kokarin buɗe ido ya ga me ke faruwa amma haƙarsa ya ƙi cimma ruwa to yana cikin haka ne wannan haske ya fara ɗaukewa da kaɗan da kaɗan inda bayan wani lokaci ya ɓace ɓace Iliasis ya samu damar buɗe idonsa amma sai idanun nasa suka yi masa arba da abin da bai zata ba domin kuwa babu abin da ya gani face armad shi kaɗai a tsaye a inda da wannan akwati take duk da yana da nisa daga inda armad yake amma tun daga nesa inda yake yana jiyo yanayin babbar izza na tashi daga cikin armad sannan kuma ga tambarin miyurar da ke goshinsa na fitar da wani jan haske ta cikin kyallen da ke ɗaure a goshin nasa idan kuma da babu wannan ƙyallen da Iliasis ya samu damar ganewa idansa wani sabon tauraro da ke kewaye tambarin da ke gaban goshin na Armad sannan kuma daga irin yanayin babbar izzar da ke tashi daga jikin Armad da kuma wata sabuwar takobi da ke rataye a wuyansa ta ɓangaren dama Iliasis ya san cewa Armad ya ci nasarar samun babbar fasaha a wannan waje mai tsohon tarihi da ake kira da non-touch daɗin daɗawa gashi aliyaya kuma gashi magajin wilberforce tunda iliasis bai san sunan armad ba da iliasis bai san sunan armad na gaskiya ba saboda haka tuna a wannan lokaci ya fara yi masa shigen kallon girmama wadda yake yi wa shugaba biyan hasali ma yana gab da zubewa a ƙasa ya kwashi gaisuwa wajen armad armad ɗin ya iso gare shi gami da dafa kafaɗarsa lamarin da ya sa ya dawo hayyacinsa amma duk da haka ya kai makura wajen gigita da ƙarfin anya armad da kuma yanayin yadda ya ga ƙaddara tana tare da shi armad cikin wasa ya fara magana a iliyasis ya ƙuri ina ji a jikina mun ɓata lokaci da yawa ko maganar da wasa yake yinta amma girman izzar da take ɗauka da ita yana da yawa wanda har ya kai yadda ya sa Iliyasis ya kasa ba da amsa babu abin da ya iya sai kawai girgiza kai kafafunsa na karkarwa kamar ba za su iya ɗaukansa ba kuma yana da kyau mai karatu ya sani cewa Iliyasis baya daga cikin nakasa a fagen izza hasali ma a ko'ina ka kai shi za a saka shi a cikin jarumai madaidaita domin tuni matakin izzarsa ya kai 121 amma a bisa mamaki 'yar wannan tambaya da armadi ya yi wa Iliyasis ta rikita shi haramar din ya fahimci haka kuma bai ji daɗi ba duk da kuwa ya san baya sana hakan ya faru tunda yana da cikakken masaniya cewa wata sabuwar izza ta shiga jikinsa kuma yana buƙatar zallafa fatawa da mazaje kafin ya iya sarrafa ta ba haka ba kuwa za ta iya jawo masa matsala babba domin za ta iya fin ƙarfinsa saboda haka ya ba wa Ilyas hakuri wanda daga baya ya nuna masa ai ba komai ya kuma gaya masa cewa shi ma yana nan tafi suka yi dariya kawai a nan za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu karatu na gaba kuna sauraron littafin magajin wilberforce wanda yake zo muku daga tashar magajin wilberforce wacce take haɗa shirye-shiryenta akan youtube ku saurare mu zuwa karatu na gaba